yau talata sha takwas ga watan ramadan ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha uku ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na sha biyar daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin taisirul wahab fi ilaji zahiratul irham ala dawi sunnati wal kitab tashkhis wa wasf ad-dawa wallafan ma'ali sheikh al-ustaz dr abdul aziz abdul rahman bin abdul aziz sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام Allah madaukin sarki ya saka ma Shehu Sudaisi da dukkanin alkhairan duniya da lahira ɗaukan wannan maudu'i ya tattauna wa musulmin duniya a wannan lokaci ya taimaki duniya baki ɗaya ba duniyan musulmi ba har duniyan yahudawa da kuma kiristoci da waɗanda ma ba su da addini sau da a yau ba abin da ya zame wa mutane musiba da bala'i irin ta'addanci littafin nan ya rubuta domin ya fayyace ma duniya yadda za a yi maganin wannan irhab din wannan ta'addancin terrorism din nan abin ta kai ce ana wannan ta'addancin da kashe mutane da ɓata dukiyoyinsu da hana su kwanci hankali kuma an fake da kalmar Allah wai an ce addinin Allah ne wannan abu kuma da yawa daga cikin malamai sun san ƙarya ake ma Allah ba addinin Allah ba ne to amma wai suna tsoron in sun faɗi gaskiya masu yin abin za zo su kashe su ai sanda kake faɗin gaskiya sannan ka mutu saboda ka san gaskiya ka ɓoye za a yi maka linzami da shi a kai ka wuta sannan ka san gaskiya ka ɓoye ta kake faɗi za a samu da yawa daga cikin matasa wannan ɓannan da ake ya ƙayatar da su ya burge su an ji masu je su yi sanadiyan kasan gaskiya ka gaya musu wannan ya tasiri a rayuwarsu su bata wallahi duk zunubin da suka ɗauka wallahi yana kanka dole matasanmu mu tsaya mu nuna masu wannan abin da yake wallahi ba addini ba ne wallahi wallahi wallahi ba musulunci ba ne da ya kama da musulunci ba kawai ka ɗauki makami ka je ka samu mutum a kasuwa kawai ka harbe shi ka ɗauki makami ka je tashan mota kawai ka harba mutane ka je ka dasa masu bam a tasha a kasuwa a masallaci a coci a kaza a kaza wa yake ka haka annabi ya ce ina annabi ya ce a ji a kai hari coci a ina annabi ya ce a ji a kona coci ballantana masallaci ballantana tashin mota ballantana ka je kasuwa ko ka zo ka hargitsa mutane ka kona masu gidaje gaba ɗaya kawar ga za su a gari wannan addinin musulunci ya da daunan a ina wannan addinin musulunci ya faɗa haka sai ya ce wai kirikiri wai jama'a su yi shuru wai wannan abin ya rika faruwa kowane malami ya kuma gefe ya yi shuru hukumomi za su kira su su zaunar da su su nuna masu illan wannan abin fa wai an ɗauka wai jami'an tsaro ne kaɗai za su yi wannan aikin jama'a ba ku san me kuke yi ba jami'an tsaro aikin da za su iya yi shine maganin waɗanda suka fito da makami aikinsu kenan amma aikin gyaran zuciyan al'umma da nuna musu illan wannan abin nan gaba koda ya bayyana a cikinsu kasibi wannan aikin malamai ne shi sa dole ne malamai su wannan aikin wallahi in ba su ba sun ci amanan ƙasa sun ci amanan Allah sun ci amanan manzan Allah sun ci amanan addinin musulunci da al'umma annabi baki da dole ne sai sun yi wannan aikin kana tsoron a kashe ka an gaya maka za ka mutu ka bai kare ba ne wa ma kana li an ta mota illa bi iznillah kitaban muajjala dan me ke tsoron mutuwa yanzu jaririn da aka barin shi jiya shi laifin me yayi kana cewa wai kai baka gode ma Allah ma da ya baka dama irin wannan har kai wa'azin ba ma ka shika amma da malamai wai su faɗi wannan sinki su bayyana wannan ga al'umma sinki in ka tambaye zai ce wai yaran nan za su iya biyuwa dare su kashe ka to ran da ajalin ka ya sauka kakka mutu duk waɗanda suke haɗarin mota suka da sun yi wa'azi akan boko haram baki wani suka mutu eh akan me Ya isa na ya ce mafi alherin gawa a duniyan nan kaf ita ce gawan da 'yan ta'adda suka kashi shi sa wannan irhab ɗin allahi ko ana ba mu wuta sai mun faɗi cewa ba daidai ba ne dole a bar al'umma su zauna lafiya dole ne a bar al'umma su zauna lafiya kuma wannan zaman lafiyan jama'a kar ku ji waɗannan bayanin ku bar su haka ku ɗibi waɗannan kasusuwa ku yaɗa sa ƙauyuka da garuruwa da ko'ina a nuna ma al'umma mahimmancin zaman lafiya ya zauna karatun da muke da ba a zaman lafiya za mu yi shi ne neman kuɗin da kake zuwa da ofishin da kake zuwa an ba a zaman lafiya za ka yi je ne mun fahimci wannan har wannan zaman ma wallahi ba za ka yi shi yanzu duk inda suka tada hankalin su kwaka tada masu da hankali ba sa cikin natsuwa ba sa ciki isa da jama'a ganin suke yi to ai malam wala tulqu bi aidikum ila ta'aluka kayan Allah ƙarya don ba ma'anan ayan ba kenan wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima barin kashe kaina sauran su rayu ba wani abu ma wai faɗin gaskiya shine kisan kai shine mutuwa faɗin gaskiya yanzu jafar da aka kashe shi jama'a nasara ya koko asara ya gaba ya ko baya yi mala albani fa mala umar ɗin mai shiya fa sadauna fa tafawa ɓalewa fa murtala fa don da kashe shi akan tafarkin gaskiya da rikon amana da kare addini da mutuncin al'umman kasan shi wannan asara yi yasa jama'a ku yada wannan abubuwan ko'ina sannan na sha ba da wannan shawaran ya da asaf hukumomi ba jin mu suke yi ba ya kyauta akalla a ci wannan abin a ce ana tara matasa ne ustazai na kowane wuri ana biya masu gwamnati ta shigo da waɗannan littattafan a raba masa unguwanninsu da makarantunsu su je su raba mu kowa kuma su karantar da shi na ba da wannan shawarar tintin so saboda waɗannan matasan ake yaudara ana gaya masu ayoyi ba daidai ba a hagungunci a bankare dama ga suna jin haushin basu da kuɗi talauciya kama su sun ƙi noma sun ƙi kiwo sun ƙi sana'a ba su tireda ba su aikin fari sai na baki ga ayoyi an bankara su sai ce zai aikin Allah don Allah jama wannan gaskiya ne ko ku dai kawai na faɗin ra'ayina ne Allah ya kyauta al sadis yana daga cikin abu na shida wanda za a karantar da mu cikin wannan littafi da sakaci da shi ya haifar da wannan ta'addancin da ke faruwa kuma muka ce ta'addanci ko ka ce boko haram shabab al-qaida is su abu sayyab hamas hezbollah sewa sewa da sauransu dukkaninsu irhab ne gabaɗayansu su ne hawarici. kaɗinsu suna suka tsaki amma boko haram ne abin da suke annabi ya la'anci abin da suke yi su suka kashe sayyidina ali su suka kashe sayyidina usman su da yan shi'a suka haɗu suka kashe sayyidina husaini to yana daga cikin abin da ci da shi ya haifar da wannan shine al-inayati bi fahmil ilimi ala manhaj salaf al-umma ba da kulawa game da me koyin ilimi a bisa fahimtar magabatan al'umma kisa ku mun ce mu salafiya ne mu muna bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata shi sa malaman da ke fada da mu ko suna fada da mu ne kan abu ɗaya gyal mun ce ba za mu aiki da fahimtansu ba so daga abin da fahimtansu yake haifarwa duk abin da aka sai mu ce zamanin annabi aka yi in ba a yi wannan abin a zamanin manzan Allah ba wallahi ba za mu yi ba akwai inda annabi ya je kasuwa ta da bum ne a madina sanda yake rayu eh babu coci-coci ne yahuda da kiristoci a madina wancan lokacin akwai inda annabi ya je watsa sai kore sai kakashe su lokacin da bai yi ba ku to wallahi mu ma ba za mu yi ba kawai shi kenan al-matlab sabe na bakwai ce misali kwanakin ba ne magana dangane da bai halatta a ta tawaye ko zagi ko zanga-zanga ko cin mutuncin su bakuntuna eh kawai shi shi wani turo mu wasu yan ustazai ina ta san zan baku labari wai sun ji kasa sun zo su yi man nasiha waɗannan abubuwan da ke faruwa in sani waɗannan shugabannin ba irin na annabu ba nishe irin na suwaye ta bai kamata malami kaman ka jama'a na sauran ka ko ina ka wannan magana mun ce saboda ni ba zan yi ba annabi shugaba ne ko ba shugaba ba ne suwa ne aka samu a zamanin shi suna zagin shi ba yan iskan gari ba suna ce mashi ya ayyuhallazi ladzi nuzila alaihi dhikr innaka lamajnun ko ba su faɗin haka na ce wannan ba tsiwa ne da zagi da zanga-zanga ga shugaba ba suka ce shi ne wannan da ake ba shugaba ke ma ba ta waɗannan shugaban na ce mu annabi ya gaya mana za su zo ya ce za ku gansa ta'arifuna wa kirun za ku ga wani abin arziki za ku gana banza tare da su annabi yake cewa sabai suka ce to ba mayaƙe su ba annabi ce a a ma a kamo fi kuma sala wasu suka ce wallahi malam yanzu maka gane wannan karatun ba wadan an gama wasu ustazai ne masu hikima da fasaha da manyan ayoyi wai suka zo sun nuna man wai wannan maganar mu bari shine na ƙara masu karatun a shari'a ma tukuna wajen guda hamsin na zuba musu ce ku je ku ci ɗaya daga cikinsu ko da asuba sai da ya kira ne ce malam na gode ya ce wallahi wallahi na ji haushin kasan da ji karatukan nan kaman kashi kaka nike ji ce amma yin sai na gane da na mutu a haka ni da rahaman Allah har abada kaga ashe rashin jini rashin tsagawa rashin ba su gane ba rashin ba a masa bayani ba kuma wannan bayanan su ne kadai ya kamata a ce in aka yi an taimaka ma jami'an tsaron nan an taimaka masu ne gudunmuwan da kawai za a yi masu ba wani abin da aka yi masu na gudunmuwa illa iyaka ka ce kaga dan ta'adda a can in ya zo za su yi rigima ƙarshen ta harsashe zo ya kashe ka ko ya kashe shi an yi asara ko ba a yi ba amma a bashi da rayuwan shi a bakka da rayuwanka a bashi da lafiyan shi a bakka da lafiyanka an yi wa'azi bai ta'addancin ba ba nasara ba ba za mu daina karanta wannan ba kuma ba za mu daina faɗi ba ko ma me zai faru ya faru amma muna son Allah ya kawo mana shi da sauki al-matlabu sabi al-inaya bil amn al-fikri dole ne ana son ai maganin Abin da ta'addancin nan ya wuce ya bar baya da ƙura ko to sai an zauna an kula da tunanin mutane mai kyau a rika sa musu tunani-tunani masu kyau kun sa abin da ya sa so da dama nake cewa abin da 'yan siyasa suke zuwa gidan rediyo da kafafen yada zumuntan nan na zamani waye wayan ce bai da kyau ku suna samun matasa mugun tunani ne na ƙin shugabanni na faɗa da shugabanni na faɗin miyagun maganganu a kansu to dole ne a zauna a masallatai da wajejen wa'azi ai masu nasiyoyi irin wannan shi yasa din naga taron matasa koya suke suna ci birki ne masu wa'azi ku zauna lafiya duk wani wanda zai gaya muku wata magana ku ihu ga wani babba ko ko wani rashin kunya kakku yi wannan ba abin da zai amfanin muku da shi kun gama ihun duka ya wuce ya zama na me ya zama na banza akwai matashin da ya zo ya same ne ce wane shi ya rika muke ma wane rashin kunya da tsiwa duk inda zai je kamfen mu je mu samu mu taru mu zazzage shi mu lakanta shi ya ce sai yanzu muke nadama wallahi alazim jama'a kafin fara azumin ne yake gaya mu yau da an karantar da shi wannan karatun tsiwa ga jagora ba daidai ba ne zai yi wannan nadaman da ya shiga da ya shige ta ba zai shiga ba Allah ya taimake mu an ɓata tunanin shi ne al-matlab al-thamin at-tajdid ash-shar'i lima qalat talathu eh, aid ghalin at-tajdid ash-shar'i sabunta karantar da shari'a ga abin da masu wuce gona da iri suka jagwalgwalo a cikin shi kun fahimci wannan ana da bukatan yanzu a zauna a ma al'umma tafsirin alkur'ani yadda za su fahimci madaran alkur'ani shi ne abinda abubakar gumu fahimci. ya zatar da mutane sun yi jagwalgwalo cikin alkur'ani sai ce raddul azhani ila ma'anil kur'an su kamata yi akalla a samu wani zakakurin malami da ya fahimci amnal fikiri ya fahimci irham, ya fahimci muhimmancin zaman lafiya da haɗarin tashin hankali a zaunar da shi da wasu zakakurin ɗalibai ya masa tafsirin alkur'ani daga bango zuwa bango kuma a sawa a gidan rediyo a rikasawa a tv a rika ɗaura kan intanet duk wani kafan yada zumunta ne da wayar sadar zumunta duk a ɗora shi yadda za a yi harkan gwamnati za ta ba da kuɗi na tsaro da yawa a je jihohin najeriya kowace jiha a ɗibo mutum goma-goma a zo a zaunar da su a kama masu je su zauna a karantar da su alkur'ani da sunna a bisa yadda yanayin al'umma yake a yau in an karantar da su wannan sai su koma jihohinsu su kuma gwamnoni sai su ɗibe su saraba su a ƙananan hukumomi a zaɓo mutane a ƙananan hukumomi su rika karantar da su haka da haka da haka da haka za a waye gari duk wannan ɓannan babu shi sun fahimci alkur'ani madaran sun fahimci hadisi yadda yake shi sa malu ce dole ne a sabinta al'amarin shari'a dangane da jagwalgwalan da waɗancan miyagun suke manasoshi al-matsalabu tase na tare ya ce fatahu babul hewar dole abu da kofan tattaunawa da masu irin wannan mugun tunanin in sun ce yanzu yan boko haram suka ce suna son su yi muƙabala sai mu ce su zu gwamnati ta rika shirya tattaunawa tsakaninta da malamai da su an gane haka za a kira tattaunawa a ce su turo zakakuran malamansu mutum talatin ko mutum biyar ko biyu su zo za a zauna da malamai na cikin gari mutum biyu ko uku kuma a ɗauka sai a ja samu malaman gaske ba bokaye ba a ja nemo wanda suka iya karatu ba ba karatun zaure ba a ja nemo wayayyu da suka san alkur'an da sunna da irin wannan makircin nasu ba wanda ke kusa da 'yan siyasa ba kun ba ka ba sai ku ji kunyan banza kunyan wofi sai ku ji kunya a yi wani malami na ɗan ungonmu ne ya ce makamanu sai ka sa shi yana zuwa ɗan boko haram ya zo da awayin da zai ƙure shi minci biyu bai iya cakomi ba waɗanda aka san sun iya kwada su da su an ɗauka nit an kai su ƙasa an timurmasa su sai a ɗibi kasusuwan sai a ba su a ce su ji tsoron allah su kai kuma a yada a duniya a gani kana nan za ka fara ganin wasu fara watsi musu abinda sai da na ali a zamanin su kenan ya tura masa ibn abbas ya je kwashi bibi sa ukunsu duk suka tuba suka bar tsiyan wannan tsarin karasa wanda za ka gaya ma daga cikin jami'an gwamnati in ka faɗi cewa a ɗauka a sai su ɗauka kana son a biya kuɗi ne a rika sa karatunka sai abin ya dagwalgwali sun gama ƙila ma sun sauka kan gwamnatin kwaɓam sai su ji kasa ɗin sai su kashi da muna kan gwamnati muka samu ƙiya ce wannan an gano wannan da kyau ku da na sani ƙiya ce to shi ne sai mala ya ce wata fi'ilin lajanin almanasiha da kuma buɗe kwamitoci ko ƙungiyoyi wajen tattaunawa da kuma gabatar da nasihohi haka kawai za a ware wasu malamai wanda su aikinsu shine bin duk dandali da matasa suke ana masu nasiha a sai masu fili a gidan rediyo da tv suna gabatar da nasiha duk wanda yake da damuwa yake son ya ji bayanai kan wannan matsalan ya tafi wuri kaza suna buga pamphlet pamphlet da hausa da turanci da yaruka mabambanta ana raba a kasuwannin ƙauye a masallatai a coci-coci tashoshin mota da kaza da kaza ko ina ana wannan sai an samar da irin wannan lajan haɗin da za a biyan malama ɗauke ɗawainiyar rayuwarsu gaba ɗaya aikin da za su yi kenan al-matsalabal ashir za mu tattauna wannan ba fa mun gama ba ne wannan kawai an faɗa ne yanzu ana cewa ga abin da muke son mu yi nan da a cikin nan za a faɗi wannan ya za a yi yanzu kamata ya ce ofishin nsa mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro a ce duk sun san wannan dss sun san wannan ig ya san wannan shugaban sojojin ruwa da na sama da na ƙasa sun san wannan to su ya kamata su ba da shawarar yadda ya kamata a yi ba mu ce mu a samu ba amma a nemo malaman da suka san matsalan suka iya kuma in sun faɗi za su ba abin haƙƙin shi ba tare da tsoro ba su je su yi a yada yanzu a cikin kwakwanda za a ce mai zo je aikin aiki a bashi bindiga yansa akwai inda shi daga hannu in kira dpo ya tafi da kafiri kun bayanci wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace allah dole a yi waɗannan abubuwan inda ana neman duniya ta zauna lafiya abinda saudiya ta yi kenan suke maganin nasa bannan kula shi saudiya suka yi almatsalabal ashir a ta'awun alalbarri wata kawa dole ya kasance kuma ana taimakon mutane ana taimakon mutane yanzu a irin wannan yanayin irin yanzu yadda anan jihar kaduna gwamna yake sa ana dafa abinci ana ba mutane to ya kasance abin ya kawo an gani a samar da a ce bayan sallah masallatai da coci-coci inda aka san mutane suna taruwa da yawa sai a ware kwamiti gwamnati ta rika ba su kudi suna lura da dattawa da matasa da mata waɗanda suke da bukatan taimako to sai su auna waɗanda ke bukatan taimakon wannan yana bukatan taimako yana da jali sai a bashi bashin jali akwai wanda kuma an bashi bashi an sa shi a matsala sai a bashi kyauta akwai wanda kayan abinci za a kai mai gida akwai wanda za a ɗauke ɗawainiyan eh, rashin lafiyan dan shi akwai wanda aure ya dame shi yake son ya ai mashi wani na son ya aurar da shi a aurar da ita duk a rika ma mutane irin waɗannan abubuwan Ku gane daga ran da suka yi ƙura za su yi wani abu sai wancan faston ko wannan limamin ko wancan shugaban ƙungiya kaza ce wani bari zai bari ko ba zai bari ba zai bari to irin waɗannan abubuwan jama'a muka rasa haka kawai liman zai sa dafa abinci ya ce a kai dandali kaza inda suwanu suke hira ta ce ai liman ne ce a kawo muku nufinka algafa da dake wucewa na ce shi fa shi yana ganin mu a bai na ganin kuma na kaga an gama ci abinci gaba ɗaya za a yi goya za a zo mai godiya a nan ne zai masu nasiha na minti biyar shi kuna wani ai mu da ba mu so kaza ne da kaza ne da kaza ne da kaza shi kenan kana nan zai wuce gaba da ya mala ya mala ya mala to shikenan yanzu waɗannan ya riga ya dafe su duk wani abu na iskanci in suka yi yunkuro za su in aka aiko aka ce ana son a ja kunnen mutanen gangare kaza yana zuwa ya magana za su bari da sun san lokaci bayan lokaci yana aika masu da wani abu ana nan sai turo su gona ya turo su kaza turo su kaza shike maganin kes su amma duk waɗannan abubuwan wai gwamnati ba ta san su ba ko malaman da ya kamata su gaya masu su ma ba su san su ba in ma ka ce je bai ma san ta yadda zai fara ba kuma zai tattara waje don da yana neman suna shi ma dole su yayi wannan ba daidai ba ne magana akan ɗan irin waɗannan abubuwan da bayani a kansu jama'a ba tsinta muka yi ba albani ne ya zaunar da mu ya koya mana ya ake kaza ya ake kaza ya ake kaza ku je ku sawar kasa ɗin muslim din shi na ƙarshe ba wannan abin yake magana kai ba a nan a karatun aji ba mu taɓa sa fikir shi a da a nan ba matsalan don ba a rikodin ne da ana rikodin da allah kaɗai san kasusuwan da za ku ji an fitar don gane da mugayen manufofin shi'a da 'yan boko haram wanda muka yi wa ɗalibanmu a nan me yasa ɗalibanmu ba sa sha'awar wannan abu tun farko farkon faruwan abin sama da shekara biyar na zauna na karantar da su hadarin abin da mun yi rikodin a wancan lokacin da an ga amfanin abin jama mun fahimci wannan to muna nan wani ɗan lungu ne a wani ɗan saƙo muke yi sai ya zama waɗanda ya kamata su yi promoting abin su kuma ba san shi ba amma yau da wani wa'azi muka yi mai zafi ko da ko ina an ji an kai shi an ce sun ce kaza amma wannan ba za a kai ba kuma yanzu wannan cin amanan kasa ne ga wanda zai iya kai saƙon bai kai ba bai ci amanan kasan shi ba kuma cin amanan kasa kamar da kana wuta ba zai Allah zai saka ku daina jin ina cewa cin amanan kasa ku dauka wai ina magana da constitution ne ina maka magana akan hukuncin addini ne Allah ya sa mu dace المبحث الثاني الآثار وجهود للمملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب أنا a bangaren nan na biyu da za mu na gaba za a gaya mana asali ko gurbin himma da ƙoƙari da ƙwatsu da ƙasan saudiya ta yi wajen diramma wannan ta'addancin sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro na farin kayan sss suna aikinsu su ko malamai suna nan suna aikinsu aikin waɗancan bai wuce na waɗannan ba na waɗannan bai wuce na waɗannan ba kun fahimci wannan abin da ya kamata kuma ya dace cancanta aiki ya ƙasar saudiya ta yi shi ne sai malu ce wa shi ta tamilu ala matsalib akwai ababe guda takwas wanda ƙasar saudiya ta yi saboda mukafa'anta mai wannan harka na irhab sai Allah kai mu gobe sati mai zuwa ko karatu da zai biyo bayan wannan za mu karanto su ɗaya bayan ɗaya ku ci to sannan fa sai mun gama wannan ne za mu tashi asalin me ake ce mai arhab ɗin yanzu wannan karatun a ce dijjohin najeriya kalla muna da ɗalibai goma goma da anan ne za mu kawo masu haya suna zaune cinsu da shansu da komi ana masu kyauta sai mu tafi kasar saudiya sai mu je mu an so waɗannan littafan kyauta ke ba da su ba sai rawa ke a jiya an so da sunan gwamnati an so kamar katin dubu ɗaya idan aka yi wata ɗaya ana karantar da su to sai a ba su kudin mota da littattafan a ce su je garuruwansu a sa a memory a zuba masu karatukan je suna ji sai a ware masu waɗanda za su fara karantar da su in suka kwana suna karantar da waɗannan littattafan a garuruwansu to sai su ce za su ji makaranta su dawo sai su ƙara dawa ƙara loda musu sai su ƙara komawa kaga sanda ake karantar da su a sannan suke karantarwa kuma abin ke ƙara yaduwa sanda suka dawo nan su kuma waɗanda suka koya ma sun riga sun zuba masu karatattukan su kuma sai su shiga gundumominsu suna karantarwa kafin a gama karatun littafin ɗaya din najeriya kowa ya ci sai in ga yadda za a ƙara likrutin wasu wanda za su gata da hankalin mutane ko an ce su zuwa ce ba su zo ba an gaya masu ba gaskiya ba ne ƙarya ne kama waye za mu gaya ma a wannan tsarin da ya kamata idan a kare jinin musulmi lakar asmata launa dai ta hayyan walakin lahaya ta liman tunadi walau na fakta bi hala da'at walakin an ta tanfahu fi ramati ya ce wanda kake kira da akwai rayuwa a jikin shi da ya ci amma kai kana yi kuwa ga gawa ne da wuta karka hurawa da kaga ta kama amma kai ka tasa toka ne kana ta busa sai dai ga kura a sama to abin da yake faruwa kenan ku nike gaya ma ni da ku sai dai mai ta damuwa amma saƙon ba zai je ba a makara za a ji waɗannan kasusuwan a makari kun gano wannan amma yanzu ya kamata a ci moriyarsu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum